Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya maƙeri. makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da takwaransa na kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta wayan tarho a kan shirya dawo da aikin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya kira buɗe hanyar fitar da hatsin da batu mai muhimmanci. sakamakon ayyukan rasha duniya na gab da fadawa cikin wata matsalar abinci jumlar mutane miliyan 400 a kasashe da dama afirka da asiya na kan hadarin fadawa cikin yunwa ta hanyar yin aiki tare za mu iya kawar da matsalar abincin ta duniya in ji shi shugabar kula da harkokin siyasa a majalisar ɗinkin duniya rosemary DiCarlo ta jaddada kalaman nasa da safiyar jiya juma'a a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniyar ta ce hare-haren da rasha ke kaiwa a tashar jirgin ruwa a ukraine a tekun bahar aswad ka iya samun mummunan tasiri a kan samar da abinci a duniya musamman kasashe masu tasowa Dekalo ta kuma ce barazana auna jiragen fararen hula a kan tekun bahar aswad da rasha da ukraine ke yi ba abu ne da za a lamunta da su ba a jiya juma'a kungiyar likitoci ta jin kai ta kasa da kasa doctors without borders a sudan ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta kawo karshen aikinta a wani asibiti a khartoum babban birnin kasar bayan da aka ci zarafin ma'aikatanta goma sha takwas yayin da ake ci gaba da gwamza fada a kasar Ƙungiyar likitocin jin kan da ake kira MSF a takaice da harshen Faransanci ta ce rukunin ma'aikatanta da za su kai kayan jinya a wani asibitin Turkiyya da ke kudancin Khartoum a ranar Alhamis sun haɗu da cin zarafin wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne inda suka lankaɗa musu duka a cewar ƙungiyar likitocin ta jin kai a wata sanarwa. 'yan bindigan sun yi barazanan kashe direban msf kafin daga bisani suka sake shi kuma suka tafi da motarsa manajan ayyukan gaggawa na msf a sudan christopher gani da ya tattauna da muryar amurka a jiya juma'a ya yi allah wadai da harin kuma ya ce abin damuwa ne labaran na zuwa muku ne a nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa tekun da ke yammacin zirin koriya in ji rundunar koriya ta kudu a yau asabar wannan dai zai kasance sabon makami mai linzami da koriya ta arewa ta harba tun bayan da ta harba makamai masu linzami guda biyu a ranar laraba yayin da pyongyang da washington ke kara nuna karfin soja a fafatawa akan shirin kera makaman nukuliya da makami mai linzami na kasar an gano wasu makamai masu linzami da aka harba tun da misalin karfe hudu na safiya asabar agogon kasar wato karfe bakwai na dare kenan agogon gmt in ji hadakar hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu a ƙarshe masu zanga-zanga sun yi tattaki a manyan birane iraki da iran a jiya juma'a domin yin allah wadai da izinin da ƙasar sweden ta bayar na gudanar da zanga-zangan wulakanta alkur'ani mai tsarki yayin da stockholm ɗin ta janye ma'aikatan ofishin jakadancinta na bagadaza ɗaruruwan mutane ne suka taru a garin sadar na bagadaza bayan sallar juma'a suna rera take haka ne haka ne ga musulunci haka ne haka ne ga alkur'ani in ji wakilin kamfanin dillancin labaran faransa na afp a birnin tehran kuwa masu zanga-zangar da ke daga tutocin kasar iran dauke da bugun littafi mai tsarki na islamam sun yi tarera take suna cewa kasa da amurka da birtaniya da isra'ila da kuma sweden yayin da wasu suka kona tutar sweden iran ta faɗa da yammacin jiya juma'a cewa ba za ta kyale wani sabon jakadan sweden ya shigo cikin ƙasar ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu akan sha'anin tsaron. Kana mai duba irin na tsanaki kuma dangane da yadda tsaro ya kasance a ƙasar nan a cikin watannin Mayu da Yuni. Shin sauƙi ake samu ko kuwa gwandaje yau? Domin jin cikakken shirin sai ku kasance tare da ni Hassan mai na kaina daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Toma Dalla, kamfanin tsaro wato Beacon Consultants da ke aiki irin na tsaro sun fidda rahoton wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya, inda shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani. wato ba shakka gwamnatin shugaba tinubu a sabuwar gwamnati ce yanzu ne ma take kokarin kafa ainihin gwamnatin kuma ta yi naɗe-naɗen sababbin mukamai a ɓangaren tsaron duk da yake ba duka ba wasu daga cikinsu to a wannan ne muka hitar da rahoto wanda ya nuna a wata ɗaya da ta yi tana shugabanci a matsalar da aka samu na tsaro a ƙarƙashin wannan muna an mun ga ƙari in ka diba abin da ya kama daga watan biyar watan mayu zuwa watan shida watan yuni kenan game da sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa mun ga ƙari na kusan kashi 42 a cikin 100 wato daga 100 mutum 668 wanda aka sace a watan mayu zuwa mutum 239 wanda aka sake a watan yuni kenan. to idan muka duba alkaluma na mace-mace a kasar nan baki ɗaya fa idan muka zo ga mace-mace kuma a kasa gaba ɗaya mun abin aka samu muka samu a watan mayu mutum 679 amma kuma a watan yuni sai muka samu mutum 854 wato kawai kenan an samu kari na kusan kashi 20 da dan wani abu a kai a takaice dai a dukkan wayannan mun ga kari to amma idan ka zo ka hada abin da ya faru a wannan lokacin ka koma baya da abin da ya faru a shekara 2022 to za ka ga cewa an samu ragi na a wannan lokacin na mace-mace na kashi 28 a cikin 100 wato a takaice dai mun ga ragi a wannan bangaren in ka hada da abin da ya faru a baya kenan na mace-mace kenan idan ka zo ga kuma satan jama'a don karban kudin banza to shi ma in ka hada a shekara 2022 a wannan lokacin da wannan na bana kenan an samu ragi na kusan kashi 54 da digo biyu a takaice dai ana ganin ragi a wa'annan matsalolin na tsaro in aka yi wannan jimlan kenan amma an ka hada wata da wata kamar yadda ambata da farko ana ganin ƙari a takaice dai duk da wannan ragin mutum ɗari kusan takwas da wani abu akwai buƙatar hoɓɓasa a wannan ɓangaren na tsaro don a samu a magance matsalar amma dai lalle ana ganin ci gaba kamar yadda na ambata idan muka duba matsalolin tsaro a najeriya baki daya ina ne inda abin ya fi zafi abin bai canza ba tun da muka fara ajiye wannan alkalumin a bangaren arewa ne ake aka fi samun wayannan matsaloli na tsaro kusan kashi tamanin na matsalolin na tsaro a arewa ne ake samun to a arewa ma idan ka zo ka raba arewa. zuwa ga yankuna guda uku da ake da su takaice dai a arewa maso gabas nan aka fi samun mace-mace sannan abin da ya biyo baya shine arewa maso na tsakiya kenan jihohin nan da ke tsakiyar najeriya sai kuma arewa maso yamma nan ma an samu mace-mace a takaice da in kai jimla wayan nan guda uku din za ka ga kusan kashi 80 na mace-macen da aka samu 800 nan kusan 600 a wannan wayan nan yankin ne sai abin da ya biyo baya shine kudu masu yamma sai kuma kudu masu gabas da kuma yankunan da ke naja delta wanda su ne suka zo na baya-baya an samu ragi kenan a wannan yankin akan waɗannan abubuwa ne za ta allaka wannan matsala na tsaro a najeriya a dalilan kuma da ake samun matsalolin tsaron da mace-mace kusan abu guda ne wanda ya fito fili wato kungiyoyi masu zaman kansu wayanda ke rike da makamai wanda suka bijire ma gwamnati kuma suke mata butulki ba su damu da ikonta ba suna kai hare-hare ga ƙauyuka ga mazauna garuruwa suna kashe-kashe yadda suka ga dama ba tare da an ɗau mataki ba na hana su ko irin wa'annan dai a ƙauyuka abu na biyu duk da yake ba kasafai muke haka ba amma a watan yuni mun saka shi a ciki wato mutuwa da aka samu saboda kifewa na kwale-kwale kuma dalilin da muka saka wannan a ciki shine kusan gazawa na hukuma na daukan matakai don taimaka ma wannan bangare na sussufuri ta ruwa tabbatar da cewa an bi tsari to lalle mun saka yi wannan a ciki to shi ma eh, hasashen da ake yi saboda ambaliya na ruwa da ake hasashen za a samu mai yiwuwa kila eh, za a ga karin mace-mace daga wannan bangaren abu na karshe shine wannan matsala na tattalin arziki wadda saboda canje-canje da ake yi eh, shi tattalin arzikin wadda sabon gwamnati ta kawo dauke tallafi da ake a mai da kuma wannan dama da aka ba mai naira a ringa aka wato rage banbanci da ke tsakanin shi babban banki da kuma na kasuwan bayan fage to kaga a takaice dai an samu darajar naira ta kara faduwa da sauransu to sai kuma abu na uku shine hasashe da ake yi na cewa za a samu dai eh, tsadar rayuwa wadda ya yawa to dukkan wayannan suna taimakawa wurin ƙara iza mutane su shiga Um, matsaloli haka na laifuka ga ƙasa saba ma doka da sauransu to mun dai kawo shawaran cewa gwamnati ta shiga wannan ta rage raɗin jama'a suke ciki zai taimaka ma shi bangaren tsaron. To ta yaya kuke hasashen yadda ko tsaron zai inganta? To lalle idan ka diba taswira ko alkawarin da ita gwamnatin ta yi ƙasa a ƙarƙashin kundin da ta gabatar lokacin da ake gangamin zaɓe wadda ake kira renewed hope kuma ka zo ka duba da ababen da shi sabon shugaban ƙasa yake yi na dangane da naɗin eh, eh, shugabanni wa'yan suke nan a ɓangaren tsaron da kuma irin kalamu da jawabai da ke fitowa a bakinsa dangane da tsaron da kuma yadda ya ba ma tsaron muhimmanci tun da ya hau kusan ababen da yake yi in ka ɗebe tattalin arziki ba wanda abu wanda ya ba mu muhimmanci kama tsaro to dukkan wayannan ababai ne wayanda suke da ah, kusan nuna alamun cewa lalle za a samu ci gaba kuma muna fatan alheri ake cewa kyakkyawan abin ga daga kusan dai akwai kokari wanda yake wanda gaskiya kuma mun yaba ah, abun da ya kamata ya biyo baya shine ababe biyu wanda nake kullum nake faɗi ah, wato abin da ake ce security sector governance yadda ake gudanar da shi kanshi bangaren tsaron dangane da shugabanci kenan a karkashin sa sai kuma abu na biyu shine uh, security sector reform wato a tabbatar da cewa an shigar da uh, bibiya da sa ido da kuma yadda shi kanshi bangaren tsaron sai zan yana ansa bukatoci na jama'a uh, wannan abu ne mai yawa akwai batutuwa da yawa sa amma dai wanga ababen biyu su muke jira mu ga yadda shi sabon shugaban da sabon gwamnatin za su yi don zai taimaka sosai wurin burin da ɗan ƙasa yake da shi na cewa a ga ci gaba a shi bangaren tsaron. Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu da ke bincike kan sha'anin tsaron shi ma wanda ya dibi wannan rahoto na kamfanin Beacon Consultant. Ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka domin yi wa tufkar hanci a sha'anin tsaro a cikin ƙasar. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ni ina gani abin da ya kamata ya mai da hankali a kai shine samo da wani tsari. Ba canza jami'an tsaro kawai ne ba an sha yin wannan kowa na faɗa a lokuta da sun ka wuce ba a samu maslaha ba. bai nuna mana komi ba ya kamata mu canza gwamnati ta canza jami'an tsaro su canza yadda suke shi shugaban kasa ya kamata ya ba wa mutane da ya nada ya ba su oda cewa ga abin da yake so yana so wani, wani dan ta'adda a kawo mai gawansa ko da rai ko ba rai a nuna wa jami'an tsaron nan da aka nada ba an nada su bane su je su yi sharholiya ana nan ana bulbul kamar yadda muka gani lokacin da ya wuce ya kamata su dukufa wajen tara bayani na asiri wadda kuma a sarrafa shi a yi amfani da shi ya kamata jami'an tsaro da kuma duk wasu bangarori na ma'aikatan tsaro ma'aikatan tsaro a ƙasar nan su haɗa kai a rinka cuɗanya ana aiki ba wai wannan na yankan kafan wannan wannan na, na tsoka wannan wuka a baya wannan na gulma kamar yadda muka gani lokacin da ya wuce kamata ya yi shugaban ƙasa ya yi nazari ya haɗa masana su nuna masa cewa duk hanyoyin da, da aka bi a lokuta da suka wuce ba su kai mu maslaha ba abin da ya kamata ana son wani tsari ne duk jami'in tsaro za a bashi wa'adin da zai yi wani abu wa'adin da zai dakile waɗannan wa'azin da zai kore wa'adi da zai kore su daga dazuzzuka da suke fitowa a nuna musu cewa muna da gwamnati gwamnati kuma ta fi karfin duk wani mahaluki da yake cikin ƙasa ya kamata jami'an tsaron nan su nuna cewa eh an ba su tsaro an ba su horo an ba su makamai ana ba su makudan kudi ya kamata mutane su ga abin a ƙarshen menene maslahan yin haka in ba haka aka yi ba in don ka cire wani ka naɗa naka ka cire wani ka naɗa naka shikenan angulu za ta ci gaba da zama a gidanta na tsamiya ba ta ma tashi ba balle a ce ta koma to kaji dole a kawo sabon tsari abinda aka yi da baya bai yi aiki ba hasali ma waɗannan abubuwan sai da da karuwa suke ba za mu ci gaba da zama haka ba abin zai koma ne mulki ne na daji daji mulki ne na dabbobi mulki ne na kowa ya yi abin da yake so dole in yana son tarihi ya tuna da shi ya canza hali ya canza sheka ya kawo sabon shiri in ba haka bai bata lokacin mu muke yi a madadin sashen hausa na muryar amurka solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan mai na kai nake ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaida malam hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Da a yau za mu ɗora a ci gaba da tarihin masarautar Sileja. Shin menene alakar Asokoro inda fadar shugaban Najeriya take a nan Abuja da kuma Asokoro a garin sabon wuse da ke masarautar suleja Dada menene kuma alaka da ke tsakanin Wuse da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma sabon Wuse da ke karamar kumar Tafa a masarautar Suleja ta jihar Naija. Domin jin cikakken shirin da ni Hassan Mai na kai na zan gabatar sai ku biyo mu a cikin shirin na da ɗan gari daga nan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka a cikin tarihin na masarautar Suleja. a makon da ya gabata mun tsaya ne inda town planner umar shu'aib ke mana karin haske akan yadda gwamnatin tarayyar najeriya mai harkwata a birnin lagos ta yanke shawarar dawo da harkwatar tarayyar najeriya zuwa birnin abuja to da aka yanke shawarar za a ɗauko babban binin tarayya daga lagos aka ce za a kawo ƙasan abuja 1976 da murtala muhammad shugaban kasa ya establishin wannan doka na abun ga ta da babban birnin tare daga lagos a kawo kasan abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a Najeriya nan gaba daya Abuja shi senta tsakiyar Najeriya kasan Abuja ne. Ita mutane ce da mu kawo babban tarayya a tsakiyar Najeriya kasan Abuja. A lokacin Suleimanu Baro ke mulki sai gwamnatin tarayya suka ce to tunda za a kawo wannan babban birnin tarayyar kasan Abuja duk inda ake a duniya aka isa sabulin sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne. So tunda an kawo kasan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya za a kira ta Abuja ne saboda ka ba a samu Abuja biyu ba sai aka tura tawaga to samu sanar Abuja a lokacin. Muna roƙo ku ba mu wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban birnin tarayyar Najeriya in ko kun amince to za ku canza magarin ku suna kenan sarkin mu lokacin sulemanu Baro ya tara abun ga yan boko ya tara duk manyan gari ce to ga koi sai aka kawo mashi daga gwamnatin tarayya ne aka gani ce ai wannan ba karamin alfarma bane gare mu ba karamin girma bane gare mu muna iya ba suna mu sai mu canza magarin mu suna tunda kai ke sarauta yanzu nan Sulemanu Baro kai ma jan mutum ne shi ma ja ne <laughs> garin jajaye ke yawa na gani so yanzu mu ba su sunan abuja sakin garinmu na farko tunda wannan abin arzikin ya zo lokacin da kake sarauta ne to za mu samu wannan sunan garin in sarki ya amince suleja aka amince to kafin shekara 1979 ba a san suna suleja ba tunda mun ba da sunan garin muka ba mu abin ga gwamnatin najeriya ba tare da an ba mu ko sisi ba ya zamanto kamar sau da kai shi yasa aka kirkiro wannan suna suleja ka ji alakan abuja da sunja kenan kuma babban birnin tarayyar najeriya kashi uku cikin hudu kasan abuja ne gaba daya wato ana da 8000 square kilometer a ciki 8000 square kilometer din nan 6000 square kilometer daga abun ga kasan abun ga suleja ne inda lokacin ke abuja a niger state abuja local government a niger state oh, local government a niger state ta fara tun lokacin ah, native authority abuja native authority da aka yi local government reform aka tashi daga abuja native authority to abuja local government kaga kwali buwari kuje gwagwalada garki wuse duk wa'annan ya dangara har zuwa wajen gari wa ake da dangara wanda ke kusa da abaji duk suna kasan abuja ne a lokacin abuja local government a ja shi gaba daya babu local government ta kai tafi tafi abuja local government girma a lokacin nan to sai ga abin ga gwamnatin najeriya suka zo a ci wannan kasan aka bari mana abin da muke da shi yanzu nan shi ake kira su da ja yalla bai yanzu haka na ga a nan dai kan masarautar sulejan akwai wani gari da ake kira sabon wuse a abuja muna da wuse sa alaka ne waɗannan wuse guda eh, a lokacin da aka zo da tsari na gidan babban birnin tarayyar najeriya wuse suna ciki inda husen ne yake nan sabo ke je ke a da nan ne original wuse mutanen da ke wajen wannan kauyen da ke wajen aka ce to ko ku amince ku kasance a cikin babban birnin tarayya ko ku amince ku koma jihan ku na ainihi shine jihar Niger suka ce su za su bar babban da wani zan san cewa in suka sance a babban tarayya ba su da kasa domin kasa ya zamanto na kowa da kowa Najeriya ba za su zamanto suna abun ga suna da wani jiha wanda za kira ta hamsuwa a ce goma su koma Niger sai da aka san su shi su zauna a Niger sai aka musu transfer aka yi resettling ɗinsu zuwa inda ake kira sabon wuce yanzu ba wuce ne kaɗai ba ai akwai ah, asokoro mutanen asokoro akwai mutanen ƙauyukan da suke duk daga wusan nan da su koro su eh, kurunduma da sauransu duk wannan ƙauyukan suna nan wanda suka amince za su koma jihar neja aka haɗa su a nan sabon wuse to ka ji abin da ake kira wajen sabon wuse kenan nan tsohon wuse eh, kuma duka suna ƙarƙashin masarautar zazzau suleja duk suna ƙarƙashin makarantar zazzau abuja a lokacin amma yanzu suna cikin fitar capital amma sabon wuse yana cikin ƙarƙashin masarautar zazzau leja ne tunda abuja yanzu babban binin tarayya suka tsuntsunki wannan sunan da duk ƙasan da yake cikin wanda aka ce yana cikin babban binin tarayyar najeriya shi yake yana cikin abuja yanzu inda gwamnati ba ta karba ba shi nake cikin da aka bar shi a masarautar suleja to idan muka duba masarautar suleja kamar me babban sana'ar mutanen yankin sannan kuma kamar za a ce kabilu sun kai guda nawa a masarauta eh wato masarautar suleja babban sana'ar su ne noma dama sana'ar da muka sani kenan tun zamanin kakanni kabilu suna nan a garin amma masarauta da suka taso hausawa ne ai masarautar suleja masarautar hausawa ne tun da masarautar zaune yadda suka tashi daga zari haka suka zauna a suleja amma wanda suke surrounding wanda suke kewaye da garin akwai gwarawa akwai karon farawa da su yadda ka san akwai abin da kabilu a babban tarayyar najeriya yanzu nan ai yawancin su suka ce su ba za su bar mutan suleja ba ai suka da suka ce za su bar mutan suleja suna a karkashin mutan suleja abin a matsalacin mutan abin ga zazzar suleja masarautan hausa ne haɓe sarautan hausa na haɓe da aka sani tun lokacin baya jidda har zuwa yanzu a najeriya gaba daya ina gani in kai cire masarautar suleja ina gani sai da wako wanda shi ma an samu lokaci da aka samu dan tankarɗa aka sake dawowa da haɗe suka ci gaba da mulkin daura to in ban da daura da suleja babu inda ake haɗe na ainihi na masarautar hausa ban da wannan gagurka idan muka duba yadda gadon ma'aikata a nan babban birnin tarayya da yawa suna zaune a kasar suleja ne kana ga wannan bai dora nauyi da yawa a kan kasar suleja ba ko a wani abin da gwamnatin tarayya ke yi ganin cewar ga inda aka taso kawo yanzu eh ai abin da muke fuskanta kenan yanzu kuma gaskiya ba a magarin na adalci um, wa'anda suke zaune a suleja suna aiki abuja kuma ana cire musu albashi ko ana cire musu abin na ah, haraji daga abuja amma iyalansu a suleja suke zaune nan suke ake ba su ruwa nan ake ba su lantarki nan suke zuwa asibiti nan 'ya'yan suke zuwa makaranta Gashu shugaban ma harajin da ake cire musu ana cire musu ana abuja ba a kuma kawo wa inda suke zaune saboda domin abin da ake cire haraji don shi ne a ba mutane kayayyakin masarufi da abubuwan da za su more rayuwarsu to gashi an cire harajin su a wani kasan ba a kawo kasan da ake wahala da su ba to babban matsalar na farko kenan tun da za a cire musu haraji to sai a ba ne jasir government wannan kudin harajin nasu saboda su ba su ruwa su ba su wuta su ba su ilimi su ba su kuna na kiwon lafiya a garin suke zaune ba a mana. to idan muka duba tarihin karban sulejan ka san galibi idan gwamnati ta karbi kasa ana dan bin abin da ake cewa compensation ko na ba hakan nan tunda gwamnatin tsakiya ta karbi kasan suleja abuja kenan an yi an yi babban birnin tarayya an dan ba kuma dan abun hasabi ne to wato ka san a lokacin nan baicin cewa suna karkashin abuja local government akwai makarantu akwai azubutoci da yawa akwai kayayyaki da yawa wanda ne za su government ko abuja local government lokacin ita ta yi to idan an ce wannan kasan an ɗauke kasan gaba ɗaya ai ba za a ɗauki makarantar ba ba za a ɗauki asibitin ba za su kasance a wajen ya kamata a ce a bamu compensation na wannan abubuwa da muka gina tun wannan lokacin har yanzu ba ba da wannan compensation ɗin ba an daga an rubuta amma yanzu ba bayar ba an ba da ɗan kalilan aka bayar a cikin compensation ba bayar duka ba har yanzu na ake idan muka yi yasin nawa ne abin nan tun da a lokacin da naira ke da value aka cika abin da za a bamu yanzu naira ba ta da value mun shirya kiyazin wannan abu yana cikin biliyoyin naira ne har yanzu ba ba mu komai ba muna muna korafi kuma gona yanzu nan gonan jihar ne da wanda yake yanzu ya lashe takobin cewa sai an biya shi wannan compensation ba za ya zauna <laughs> yana nan yana shan wahala bayan ga inda ya kamata a ce a ba da compensation a taimake shi ta abin da ke gina wannan gari ba amai ba wannan sabon gona ya riga lashe takobi ya ce sai wannan Allah so zai bi ma mutanen su da haƙƙin su kuma mun san zai iya muna ba shi koyon baya ga haka in Allah so so town planner Umar Shaibu muna godiya kwarai da gaske mun gode na gode Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Mikaelu El Said shine wanda ya naɗa mana sauti a faifai. A madadinsa da kuma gidan rediyon Vision FM. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da hada shiri da bada da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.